yanzu an tsallake ɗaya kuma wannan akabobin ba labari ne ba kamar irin da birnin gwari labari ne zai tafiya ne ya kai ka mu nan daga kano kano za mu tafi yanyan kano mata sohe mai zaman ba kaduna duk ɗaya ne fa aina ma ta wallo fa san waje fulla to amma fa ban da lahira iska ɗaya ne sai an shige ta Yan ma kaza na a gida za su shigo cikin gidan wai ya akabatul bid'a ita ce tannaki na bid'a imma bi itiqadi khilaf al-haqqi hada bid'a shubuha kenan imma kudure sabanin gaskiya mutum ya kudure ya kama ya riƙe abun da ba gaskiya ba ya kamar yanzu yan shi'a sun yi imani shi'an nan nasu haka ne su sufaye sun yi imani abin nan nasu din nan mai gida su kai su aljanna sun riga sun kudare wannan ba zai sun yi imani in an je an yi mauludi lada ake samu ka zai ta kado khilafal sun kudare ba gaskiya ba allazi arsalallahu bihi rasulahu wanda Allah ya aiko manzonsa da shi wa anzala bihi kitabahu kaga wannan in abu ya shafi aqida ya zai kai kafirci wa imma bi ta'abbudi bima lam yazan bihi Allah ko kuma bauta da abun da Allah bai saukar da shi ba min al-awda'i na ibadodi daga an shaida nafila kaza da rana kaza da menene kaza da lokaci kaza ayyuka dai ga su sun kakkara suna san da cewa man ahdasa fi amrina hada man amila amalan laysa alaihi amruna hada sun san wannan war rusumu da ka'idoji da suka almuhdasata fi dini allati la yaqbalu Allahu minha shay'a wato bidiya dai guda biyu kenan na daya itikadu khilafil haqqi nabiyu at-ta'abbudu bima lam ya'dham bihi Allah wal bid'atan wa inna bid'a wa igudaliyu fil galibi mutalazimatan mafi yawanci tare suke ɗaya na haifar da ɗaya daga bautatawa Allah da abunda da Allah bai tsara ba ana ake samu a gida lazima ce Eh, kudurin abun da Allah bai shi sabanin gaskiya zai haifar da ibada zai haifar da ibada ba da abun da Allah ya saukar ba mutalazimani la la yaftariqani kalla an da kuma anil ukhra yana da wuya daya balle daga ɗayan ya ka same su sare sake kama kalla ba'dhum تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال بدعة مغنغنو ainihin sai ta auri bidi'an ayyuka. To, fashta gala zaujari, wannan ma'aura guda biyu suka ci gaba da rayuwa bil urfi. Falam ya fi ja'ahun ba a yi aure da su ba illa wa auladun zina. Sai ga ‘ya'yan zina. ya'ishuna fi biladil islam suna rayuwa a kafashin musulmai ya'isuna kai suna ta'adi da cikinka ya'isuna alfasada fi biladil islam tadujju minhum al-ibadu wal biladu kafa bayin Allah da kafashe na kuka da su sai to da matakan da zai gani ai ma'ana ma'anawi ne kaga daga bidiyoyi bana na ake samun auren ƙarya ba ma ba yanzu misalin irin auren kashe wutan nan da irin abubuwan da yadda suke gasa ya sukan haifar da a gari an samu shegu duk inda aka ce baka da an samu bid'a ta magana ta haɗu da bid'a ta aiki ai eh, ka za a samu sakamako mai muni kasar za ta shiga da ta'adi وقال شيخنا تزوجت الحقيقة الكافرة حقيقة الكافرة تأولي بالبدعة الفاجرة شري يا سامو شري فتولدت بينهما خسران الدنيا والآخرة كلا وانا يا أخوان تبينا kafirci yau ya haɗu da bidiya yawan ka lura ai duk demokrasiya ba ta faɗa da yan bidiya abin nan ba ta faɗa da su su fa ai ma kuɗi ake ba ka gafe a ce maka eh, shugaban amerika yana ganyen wasu su je su buɗe baki a can kuna azumi kun sha wahala ku zo muku buɗe baki muku abun nan sannan ku bar kanku da shan ruwa kafin ahalus sunna da yake neman shi kai ne mai bin annabi din nan sau da kafa kai ne kullum komai haram komai haram komai haram ah, sai dai a ce za ka muku hari amma ba sa neman shi ba ma yadda su neman wa'in da suke su sha musu ruwa can hmm? haka shiru sai an tsangwame shi ne aka sa masa wannan an ga yana zuwa karatu da safi da ta ce mutumin nan ya fara wata aƙida wanda ba a san ta ba ce me ya faru ya eh, dutta ta gwa suka yi mutu. kullum da safi sai ya loda littattafai a mota ya tafi wani wuri ya samu wata aƙida aka yi kwamiti aka nemo shi wacce aƙida ta shiga ikon Allah sai dai ka zauna kai ta hirar jama'a kama da fito a yi samu rediyon fa Hmm? ya sa kujera ya samu benci ya ajiye ko wani zai zo shina i buɗe rediyon sa a farar ina jin bbc mutane makwasa su fito an dawo daga masallaci a jafuwa wurin ai idan nan muna abu nan kowa ina gudu sai an fi murna da zuwa majalisar su daga sallar gaskiya a fili take kai sai sauƙaƙe amma kai da kace mutane ko so mu ga abin da ame Allah yake ne annabi yake to kai kuma kuna abin tsangwama amma na kabo minhu to sunnatullahi hada wancan ya tafi gidan kallo wancan ya tafi sanima, wancan ya tafi kaba-kaba, wannan ya tafi hotel amma ba a maganar su amma wannan da so ba shi sai ya bo littafi ita kuma karanta ya wani addini ne sabo fa in kata hadhihi al-aqaba in ya tsallake in ya tsallake wannan aqaban wacce aqaba ta bid'a ko na bid'an guda biyu ta itiqadiyya wa mu'amaliyya kenan ta'abbudiyya itiqadiyya wa ta'abbudiyya fa in kata hadhihi al-aqaba sai dai karatun ne salam salam kaman bawuya amma ke tafi mutum ya tsallake su ina a aikace wa samin ha bi nuri sunna ya tsira da nuri sunna kuma wancan da aka ce ina bi basiratul hidayati adam bi basiratul hidayati da aka ce wa samin ha bi nuri sunna wa ha ya yi katanga daga gareta bi haqiqatil musaba, da haƙiƙanin ɗa'a ga annabi wa ma mada alaihi salafu al-akhyaru da abun da magabatan gare suka wuce aka yi min sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan wa hata kai ko dauya abadan kenan kai hata an tasmaha al asar al-mutaakhiratu bi wahidin min hadha al ai wannan zamani ina da wahala ya bar mutum ya tsira daga wannan bangaren ma'ana kaga fita daga wannan bidiya ayi bidiya bidi'an aqida da bidi'an ibada yake zai yi wuya a wannan zamanin mutum samu tsallakewa yana faɗin maganar shekara nawa ɗari bakwai ko ɗaruruwa to wajen takwas to yanzu me za mu ce mu yau kamar ka ajiye kayan aiki ma kawai fajiye Ka zai kai abun ba zai ba ina zai yi a sa kai Ike duba ba wa haihata kafin haihata kowa ɗan baya kaɗan wa da ishe ce eh, fa in kata a hadihil akaba wa khalasa min ha bi nuri sunna wa sama min ha bi haƙiƙatin mutaba'ati وما مضى عليه السلف الأخيار من أمين الصحابة والتابعين لهم بإحسان fa هذا أما فزيونا tsallake wannan shingen wuce wannan road block da wannan kaya shi dai ya road block ga mutum ya ɗebo kaya zai kai lahira shi kuma ya ce ta ina ba ta nan ba wahihata an hal al'asaru zai yi wuya zamanin nan ya kyale a yaka mutaakhiratu bi wahidin min hadha darbi fa in samahat bihi in ku har mutum ya samu tsallakewa nusiba lahu ahlul bid'i alhaba'ila in bid'a za su sace wasu tarko wa bagawhu Jawa'ila sun neme shi da halaka wa qalu mubtadi muhaddith iko na ramat di bidaiha wan sallah kenan hmm kai da ka rike kaki bid'an ta ibada kaki bid'an ta aqida to daga nan yan bid'an suka tsarsa da maka dan bid'a ne kai dan bid'a ne kai shi ku gari zai ɗauka, ɗan bid'a ne kai dan bid'a ne kai muhimmi mu gane wannan matsala saboda domin tafiya ta tafiya wata rana sai kai kamar ka yadda kaya ka gudu kai da ka tsaya ga ayaka ga hadisinka ga mai sai ta maka ne kane dan bidiya saboda ka ki wancan inda da fa in samahat mana al asaru din kenan al asaru suka bada dama da shi ya aka ba da dama ya tsallake yanzu baya bidi'a ta akida baya bidi'a ta ibada gaskiya zalla ike tafiya nusiba lahu ahlul bidai labail sai a masa tarko wa bagawhul gawaila su neme shi halaka shi zaluntansa da kayan zalunci wa qalu daga nan za a Allah sa da kun gani amma a bari ma zai gaba daya bari ma zai yi gaba daya to shi yana dan ji dadi dadi daga nan za ka iska mutum dole zai ce sai kai za ka ga ya zace ni an tsangwame ni ni na rasa yadda zan yi ni an tsangwame ni in na faɗi sai a ce ba haka ba to kuma saboda rashin ne. kaga in wa'azi ne mutum ya je zai bari in dai wurin wa'azi ka je aka ce kaza ka je ka fara yi aka zo aka yi ta kanka da wuya baka yarba amma in karantawa kai a nan kan sai dai a mutu halli mamu